wucewa ya tare da ƙara tamke fuska sai da ya shiga gaban ta yi nisa sannan ya waiga ya ce ta biyo shi dan zaro ido ta yi sannan ta bi shi kamar ma yadda ya ce a littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata littafin ya samu rubutu daga Fadila lamido wanda ni abubakar sadiq namiji wanda ke karanto muku shi kamar yadda na sanar da ku cewar a tsakiyar labarin nan zan gaya muku waɗanda suka ɗauki nauyin wannan labari yanzu kam motar shenu fa nafisa na bin shi a baya bayan ya buɗe ya shiga ya zauna ya ce shigo ciki rarraba ido nafisan ta shigo gaban motar ta zauna har ya tada motar ya ji wayarsa na neman agaji don haka ma ya tsaya ya ɗauka Sadiq ya gani don haka ya yi tsaki tare da mai da wayar ya ajiye a ma'ajinta sannan ya fige motar a guje bar asibiti Sadiq da ke can nesa yana hango su ya ja tsaki tare da faɗin me yake shirin faruwa da Abdulmajid ne yana yin abu sai ka ce ma karamin yaro ko ina zai kai ta oho tsaki ya kuma ja a karo na biyu wucewa ofis ɗin shi ya ci gaba da aikinsa shi ko Abdulmajid tafiya ya yi mai nisa sannan ya sau gefen hanya ya tsaya hankali zuwa ya kalli Nafisa hakanan ya ji shiganta ya burge shi cikin fararen kaya take riga da wando wadda suka matse ta matuƙa wandon ya kalla yadda ma ya matse ta a cikin zuciyar shi yake ko cewa yake su ke suka irin wannan wandon ko hmm. mai da irin shi ya akan kirjinta sosai ya shahala wajen kallanta ita ko Nafisa dama haka take so don haka ma don haka ta fara kissa da kisisina sina tare da nuna bata ma san yana yi ba so sai hankalin abdulmajid ya tashi sai dai wannan karin ya sha bamban da na lokacin da ya rasa ummi ko da yake jin yana son ummi bai taba jin irin wannan yanayi a jikinsa ba wannan karon ji yake tamkar ya taba jikin nafisa sai dai kan ba zai iya hakan ba tsaki ya ja sannan ya karkace ya ciro sigari aljihunsa ya kunna ya fara sha tare da fesa hayakinta ta windon mota ganin ya ɗauke idonsa akan ta yasa ta waigo tana kallon shi gaskiya tana son abdulmajid sosai ta daɗe tana neman hanyar da za ta raɓe shi sai dai baya kallon kowa bare ma ya saurare shi yau ga ta a cikin motar Abdulmajid ta samu daman da 'yan mata da dama ke yawan neman samu sai dai kan takula Abdulmajid zai yi wuyan sha'ani dole ta nemi wata mafitan don haka ta gyara zama tare da kashe murya ta ce dokto ya na ga mun tsaya a hanya mu karasa mana juyawa ya wurga mata wani kallo tare da faɗin ina za mu karasa? ɗauke kanta ta yi tare da ci gaba da yi masa kwaikwasa ido abdulmajid ya zuba mata sosai tana daga zaune amma jikinta sai wani girgiza yake rudewa abdulmajid din yayi ya ma rasa ma yake cikin sauri ya mika hannuwan shi ya juyo da ita suna fuskantar juna ido suka kura wa juna a hankali abdulmajid din ya kai hannuwansa wuyan rigar nafisa tsintan kan shi yayi da jan zidin rigan ya sauke shi ƙasa. a jan zuciya na nafisan ta ganin abin da abdulmajid din yake shirin aikatawa ido ya sake korawa wajen a cikin zuciyar shi ya ce lallai yarinyar nan tantiriya ce domin babu komai a jikinta bayan riga na aiki ba komai ba tare da ya wani tunani ba ya fara ya mutsa na fesa na fesa ko ƙara sake jikinta ta yi zuwa can ta shiga mai da martani kafin wani lokaci dai sun shiga cikin wani yanayi don haka ma sai da suka kwashe kusan awa ɗaya suna abu ɗaya zuwa wannan lokaci rigar na fesa ba jikinta gaba ɗaya sai da abdulmajid ya gaji don kansa sannan ya bari ya koma gefe tare da sauki a jin zuciya ita ko nafisa rigarta ta ɗauka tana ƙoƙarin mayarwa a jikinta duk da ba ta so abun abun ya tsaya iya nan amma hakan ma babu laifi domin yau ta shaida maza ma kala kala ne duk a cikin waɗanda suke neman ta babu wadda ya san hannunsa kamar abdulmajid ba don ta san halinsa ba da ta ce ya ƙure a harka ko haka ma ya sa ta ai ya sa ta nishaɗi ba ta taɓa tunanin samun wannan nishaɗi a wannan rana a gare shi ba tana cikin wannan tunani ta ji an kwashe ta da mari gaba ɗaya tunanin ɗaukewa gaba ɗaya tunanin ta ɗaukewa yayi gaba ɗaya tunanin ta ɗaukewa yayi zuwa can ta ji Abdulmajid yana cewa me yasa zaki dinga saka tufafi da suke matsa ki? kina nuna halittan da Allah ya miki ga kowane jaki ni ba na son iskanci yarinya yar karama kin ma iya kwartanci ido kawai na fisan ta saka tana kallon shi a cikin zuciyarta ta ce ka ga mutumin nan dan rainin wayo ka gama zaucewa a jikina kuma ka zo kana zagi na shafa kuma tun ta yi sannan ta gyara riganta ba ta ta ce mishi komai ba ta bude mota ta sauka tsaki abdulmajid ya ja sannan ya yi ja motansa ya bar wurin kuɗi ya ɗauka masu yawa ya watsa mata tare da faɗin karuwar banza kawai figan motar ya yi bar wajen murmushi na fisa ta sannan ta tattara kuɗin ta zuba a jaka tare da faɗin ai babu laifi gida ta nufa sai dai kan har dare ma ta kasa mance abdulmajid a cikin zuciyarta sosai take nuna farin ciki da ya sa ta bayan ta gama jin zugin marin da ya mata bayan ta gama jin zugin mari da ya mata ne ba maranta ba ta fara dariya a fili ta ce ka gama min rigimammin mutum ka gama mai abin nan nawa sannan kuma banda ma rigima ma ka gama sambatunka a jikina sannan ka zo kana wani kirana da karuwa shi kwashewa ta yi da dariya tare da tuno yadda abdulmazid ya ta sarrafa ta kuma babu kunya babu tsoron Allah ba bai fa taba nuna mata wani komai ba kawai ya sa ta a mota kawai ya sa hannunsa a jikinta kenan ya janyo ta da abun nan shi ko Abdulmajid da ya koma gida sai da ya wankan tsarki domin dai ta waje ba a kansa so sai ke tuna Nafisa saur suran jikinta yana burge shi matuƙa gashi yarinyan komai nata akwai laushi da taushi yau tunanin ummi ya raga ya ragu sosai a cikin zuciyar saboda ya dan samu sauki da haka ma abdulmajid ya mai da wannan ɗabi'a ta zamar mai jiki da zaran ya tuna ummi ko baya ofis zai tura a ɗauko mishi nafisa sai dai duk abin da za su yi iyakacinsa su yi a mota sannan iya wasa kawai yake da ita ya sallame ta bayan ya bata kuɗi tare da tarin wulakanci. ba shi zai hana gobe ma ya sake kiranta ta biyo shi ba aka suka ja watanni masu dama suna aikata zunubi ba a yanzu abin da ya zamar musu jiki a kullum idan ba su haɗu ba ba sa jin daɗi da ya ji yana son taɓa ta zai kira ta a waya duk inda take za ta je ta same shi kullum sadiq cikin yi wa abdulmajid faɗa yake duk da ba sa fita tare amma sadiq yana fahimtar cewa suna tare don haka yau sadiq ɗin ya tare shi da maganar abdulmajid tun da ka rasa ummi halayyanka duk sun canza kuma wannan yarinyar nafisa da kake tare da ita kwata-kwata ba ta da tarbiyya amma wai sai gashi jiya sani ya zo ya ɗauke ta a motarka na tambaye shi ya ce kai ne ka ce a ɗauko ta idan ma son ta kake yi ai gara ma ka aure ta amma yawo da ita san ma bai dace da kai ba ok kana nufin zargina kake kenan ko zargina kake da ita ina yi mata wani abu ko ni dan iska ne kake tunani kuma da kake cewa na aure ta me zan ci da ita kai ka aure ta mana to hmm. abdulmajid sai ana gaya maka gaskiya ka kama ma mutum faɗa kai ne naga kamar ma kana son ta kuma in ba son ta kake ba me ma zai saka dinga kulata? takaddun da yake gaban shi ya fara duddubawa tare da faɗin baka da aikin yi ne shi yasa ummi na hango zaune da tsohon ciki ta miƙe kafafunta muktar na zaune a gefe yana ta matsa mata kafa ummi ko banda ya mutsa fuska babu abun da take muryar hajiya maryam suka jiyo tana sallama wato matar alhaji yaro mai gidan muktar muktar din ne ma ya amsa mata sallama tana shigowa muktar ɗin ya miƙe tare da mata sannu da zuwa Ummi ma kokarin miƙewa take don ma haka Hajiya ta ce a'a yi zamanki kina fama da kanki Allah dai raba ku lafiya. Muktar ne kaɗai ya ce amin Ummi ko ko a cikin zuciyan ita kan a cikin zuciyarta ta amsa. Bayan Hajiya ta huta na ce Muktar mahaifiyarka ta matsu tana son ganin ka fa tare da iyalanka. Kuma kai ma ba kyautawa kwata-kwata me yasa ma baka gaya mata kai matarka tana da ciki ba eh? Ya kamata a ce ka sanar da ita matarka tana da ciki. cikin so saka ya ce dama na na bari ne sai ta haihu a amurtar gaskiya bai dace ba mahaifiyarka tana son ka ya kamata a ce ka kai ummi su ganta tun tana amarya ka kira ni tana ta faɗa akan cewa ka ki maka kawo musu matarka shin ta ce na ce mata ta yi hakuri, watakila ma don ka gama tana da ciki ne ka bari sai ta haihu sai na garanta ya ƙara ɓaci daga ƙarshe na fahimci ma baka gaya mata ba ne da ta saka mai rigima sai dai ka kai musu Zainab ta haihu a can, amma na shawo muku kanta dai da kira. Ta amince idan ta haihu lafiya ta yi arba'in za ku tafi, kuma ni na ɗauki alkawarin zan taso zan musu ƙeyar ku ku tafi. Mumushi ummi ta yi tare da faɗin wallahi hajiya ni tuntuni ma nake son zuwa shine yake hanawa kuma ko kiransa ta yi a waya baya bani baya bani ma mu gaisa. ai dai dutsiyar shi dole ku yi zumunci tunda dai an riga da an zama ɗaya ba kusan yamma mahajiya ta kai a gidansu sannan ma ta tafi a daren ranar ummi ta haihu ɗanta namiji ta haifa mai kama da babansa sak sosai kamar yayi ya yadda ka san ma an yi kaki murna gurin ummi da muktar ko ba a magana a daren ya buga wa abba a waya abdulmajid abba ya ta maimaitawa kai abdulmajid kuma astaghfirullah alhamdulillah abba ya ta maimaitawa shi washe gari da safe labari ya wantsake dangi kowa da kowa murna yake ciki har da abdulmajid da ya tsinci kanshi lokacin da ya fito domin da ya yi breakfast kawai tsinci magana so sai haɗe fuska tare da fasacin abincin ma ya koma ya miƙe koma ɗakinsa wanka ya bar gidan yana isa ofis ya kunna sigari damuwa ya shiga da tashin hankali ya kira nafisa ya a kirga amma ba ta ɗagawa don haka ma ya ta shan sigarin shi zuwa can kiran na fesa shigo wayar shi cikin sauri ya daga tare da faɗin ina kuma kika shiga ina ta kiran ki ke ba wallahi ina hanya ne ban ji ba amma na shigo asibiti yanzu oke to fita waje gani nan zuwa cikin ɗauki ta ce to a hanya su haɗu da sadiq yana ƙoƙarin zuwa gurin su tare da faɗin ashe mun samu ƙaruwa tsaki abdulmajid ya ja sannan ya ce kawai sai ya shiru ya fasa magana ganin idon abdulmajid ɗin ya sa sadiq ɗin faɗin gaskiya abdulmajid yana da wuyar sha'ani a ce shi kullum tunanin shi shine daidai idan ya liƙe wa abu ɗaya ya liƙe kenan sai ka ce tsohon maye gidan Allah yadda yake wani muzurai sai ka ce ma manyan wacin abun nan shi ko yana fita ya dauki na fesa suka wuce Ummi ko tana samun kulawa sosai a gurin Hajiya Maryama da Momi har ranar suna ya zagayo yaro ya ci sunan Ahmad sosai ake shagalin suna inda sunan ya kasance dangin Ummi ne kaɗai, sai wasu daga cikin ƙawayen Hajiya Maryam da 'ya'yanta. tun kafin ummi ta yi arba'in hajiya ta fara tana musu da maganar tafiyansu washe gari ranar da ta yi arba'in din a ranar ne ake so a tafi Sosai ummin ta fara shirye-shirye tare da siyan kayan tsaraba wadda za ta ba wa 'yan uwan muktar wani irin kallo take wa muktar dan ganin shi shi baya ma zumuɗin tafiya bata gama yana son tafiyan ba sosai ranar da ummin ta yi arba'in muktar ya kai ta gidan abba da niyyar yamma za su wuce gidan hajiya maryam shi kuwa ya ɗauke ta a can Abba da Umma sun yi murna ganin Ummi da ɗanta sun yi ɓulɓul gwanin ban sha'awa. Nan Ummi take sanar musu tafiyansu Nijar gobe. Umma ji ta yi mata shiga damuwa domin dai Ummi kaɗai Allah ya ba su ba ta son ta yi musu nisa. Yaushe za ku dawo? Umma ta tambaya cikin rashin ƙwarin jiki. Sai dai ya ce sati dai za mu yi, amma ban sani ba. Amma na san yadda maman sannan ta kotsa mu je, ta bi ta matsa mana ta kosa mu je to ina gafa gaskiya za mu fi ƙarfin sati ɗaya. jinjina kai ummi ta yi domin dai sai ta gama rawan kan ummin ya yi yawa don haka ma ce to kenan ki daina tso ki kama kanki ban da rawan kai don baki san halin su ba kamar yadda ma ba san naki ba kuma kuna zuwa hankalin su ma kanki zai dawo Ban da manne wa miji domin dai wasu iyaye suna ganin haka za su ce ma kin mallake musu da don haka ku aje halin ku a gefe har sai kun dawo kin ji tunda ake maganar tafiya ba ta taba jin gwiwanta yayi sanyi ba sai yau sosai ta ji damuwa abba da zai tafi kuɗi ya bata ya ce ta yi tsaraba wurin ƙarfe uku umman ta sa direba ya kai ta ya kai ummi har gidan su abdulmajid ta musu sallama ita ma mummi ta yi farin cikin ganin ummi ahmad tun da suka shigo yana hannun yan biyu ita ma mummi sai da ta mata nasiya kwacin wadda ummi ta yi mata kamar ma bakin su ɗaya don haka ma ta fara jin tsoron tafiyan yan biyu na tsaka da wasa da ahmad abdulmajid ya shigo ganin kyakkyawan yaro bai san lokacin da ya isa gurin su wasan ɗin ba tare da miƙa hannuwa ya saka yana faɗin yaron waye ne har ya ɗauki ɗan yaron yana ƙoƙarin kai shi ƙirjinsa Husainu Husaina ta yi karab ta ce yaron ummi ne cikin sauri ya miƙa mata tare da share hannunsa kamar ma ya taɓa kashi duk abin da suka yi momi da ummi na nan kallon su suna kallon sadda Abdulmajid din ma zai ɗauki Ahmad din wani irin daɗi ta ji ganin yadda ya kuwa aka ce ɗanta ne ya sa ta damuwa sallama ta yi musu ta ɗauki ahmad suka wuce gidan hajiya maryam can ma dai gargaɗin aka ta mata sai dare muktaɗin ya ɗauke ta suka koma nasu gidan duk jikin ummi a sanye yake bai hana ta haɗa kayan tsara ba goya ahmad ta yi ta ɗauki akwati ta yi gaba ta loda kaya a ciki tana cikin wannan hali muktaɗin ya shigo ciki sauri ya ƙara mata cikin sauri ya ƙara mata yawa a kunne tare da faɗin daji ne ma ya kira ki wai ku sallama sallama ta yi bayan ya kara mata wari a kunne sannan ta shiga gaida dadinta cikin fara yake amsa sannan ya ce ai ɗazun ake faɗa min ma mabozon abokina ya zo na so na gan amma babu komai wata rana za mu haɗu dariya kawai ummi ke yi dadi ya sake cewa an ce gobe za ku tafi ko eh dadi gobe za mu tafi ai ba daɗewa za mu yi ba to Allah ya sauke ku lafiya dan Allah kina so in kin sauka sai mu yi waya ko kin ji to dadi insha Allah kun yi sallama da Abdulmajid din kuwa eh dadi na dai gan shi amma ni fushi yake da ni sannan ma cewa ya kar na sake masa magana kuma ma ni ban san ma mai na masa ba kwata kwata ya tsani rayuwata rabu da shi mashirmancin mutum ne kawai dadi ko dai za ka kai shi asibiti ne a duba kwakwalwarsa har fa ce min yayi fa wai ko mutuwa yayi kar nuna ma na san gawar shi kuma ni wallahi dadi ban mishi komai ba dariya dadi yayi sosai sannan ya ce mama na ki kwantar da hankalinki lafiyan shi kalau iskanci ne irin nashi duk abin da yake yi da gangan yake don haka ma na zuba mishi ido amma na kusa yin maganin shi da haka suka yi sallama da dadi ta juya tana kallon muktar da ya kurawa kayan da ke gabanta ido wayarsa ta miƙa mishi a hankali ce wannan kayan fa na menene haka kayan da zan yi tsaraba ne nake haɗawa mana dariya ya tare da faɗin lallai ummi da kin yi shawara da ni aida baki kashe ki ba akwati ɗaya za mu ɗauka shi ma don kar na rasa kayan sawa ne idan ma sun yarda mu saka kenan wani irin kallo ta mai tare da faɗin kana nufin gurin ku ba a saka kaya ne mu mushe sannan ya ce ana sakawa mana amma gaskiya ba zan ɓoye miki ba akwai irin kayan su na al'adar ƙauyen mu kowa ka gani a garin irin shi ne ake kowa ka gani a garin irin shi ne a jikin shi zaro ido ta yi tare da faɗin wani irin kaya ne haka idan mun je za ki gani ai cikin sanyin jiki ta sun koyar da kanta kowane irin kaya ne oho zuwa can ta ɗago ta ce ni dai kantin da na riga na saya zan tafi da shi ko siyarwa ma sa yi amma kan ba zan fasa ba su ba girgiza kai yayi tare da faɗin wannan kayan fa mun tafi da shi ma wahala za ki sha ki zubar musu a hanya don haka ki bar shi kawai shi zai fi wani irin wahala kuma wani irin wahala fi sabilillah mu da za mu tafi a mota kana yin magana kamar ma za mu tafi a motar haya murmushi ya yi sannan ya ce ummi ba zan je da mota ba domin ko na je da mota ma ba za ta min wani amfani ba don haka ma na ɗauki direban da zai kai mu kin ga idan ya kai mu dole za mu ƙarasa wani irin kallo ummin ta masa sannan ta ce kana nufin ma da kafa za mu tafi Idan ummi ya kalla tare da faɗin eh akwai tafiyan da za mu yi da kafa shiru tai tare da sun koyar da kai muryar muktar ta ji yana faɗin tunanin me kike yi kudan kin ji na ce ma akwai tafiyan kafa kar ki damu idan kin gaji daga ki har amad din zan goya ku murmushi ta yi sanar ta ce wai wai da nisa ne sosai ummi kar ki damu idan mun je za ki gani tunda ta ji haka ba ta sake cewa komai ba sai dai tarin tunani da ya addabi rayuwarta washe gari tun kafin muktaɗin ya tafi masallaci ya yi wanka sannan ya tashi ummi tare ya tashi ummi tare da faɗin maza ki shirya mun yi da mai motar ana fitowa masallaci zai zo jikin ummi babu ƙwari ta shirya ahmad ita ma cikin sauri ta shirya bayan muktar ya da masallaci ganin inda ummi ta ci kwalliya tare da saka takalmi mai shegin tsini muktar ya yi dariya sosai zumburo baki ta kamar za ta yi kuka domin zuwa yanzu kwata-kwata ma ta ji tafiyan ma ta fita kanta yadda muktar ke kallon ta yana dariya ya tabbatar ma kanta dariyan mugunta ce amma ya ɗauka sannan ya zauna a bakin gado shiru ta ga yayi tare da zuba ma yaron sa ido ya daɗe a haka zuwa can ta gaima yana tofa masa addu'o'i sosai hankalin ummi ya ƙara tashi kamar ma ta ce mai me kamar ta ce masa ta fasa tafiyan zuwa can kuma ta ce hmm, me ɗa ni ma gaskiya sai mun biya gida abba na yi min addu'a jari ya yi sannan ya ce ban da wadda ya yi miki jiya bai ishe ki ba suna cikin haka wayar ɗin ta yi ƙara don haka ma ya miƙe tare da miƙa mata ahmad shi kuma ya ɗauki akwati yana faɗin taho mu tafi mamaki ta ji ganin muktar daga shi sai jallabiya a cikin zuciyarta ta ce nufin shi haka zai tafi a baya suka zauna ummi ta kwantar da ahmad a gefenta tare da rufe shi sosai da zanin goyon shi a jikin muktar ta kwantar ta kwanta har su kai tafiya mai nesa ummi tana bacci tun ummi tana ganin tafiya mai sauki har ta fara gajiya kwakwalwarta gaba ɗaya ta ji wani iri idanta lokacin da ta ga karfe hudu da mintuna hamsin da bakwai sosai muktar yake mata dariya tare da faɗin haba ummi tun ba mu isa nijar ba kika sare kuka ta saka tare da faɗin ni gaskiya na gaji ga Ahmad ya dame ni da tsotso hmm, ki hakuri ki bashi abinci kin ji da ƙyar ta yadda ta bashi nono sannan ta dundume domin dai wani irin sanyi take ji yanzu da misalin karfe sha ɗaya da mintuna talatin da hudu pm suka isa garin lokacin ummi ta yi bacci Ahmad ko banda ma kuka babu abin da yake Muktar faɗi yake ai mun isa ummi yanzu za mu sauka. Abin da ya bata tsaro shine tun da suka shigo gurin da Muktar ɗin ya ce nan ne hanyar da za ta sada su da garin su suka daina ganin haske daga hasken fitilar motar su sai ta a ci balbal da suke hangowa. Mamaki ma ta ji da ta ji Muktar ya ce ya isa haka. Ko ya aka yi ma yake gane wuri oho? Muktar ne ma ya fara saukowa sannan ya ɗauki Ahmad ɗin ya ce da Ummi sauko mu je. tana sauko kafarta ta ji ya lume a cikin ƙasa don haka ma ta ƙwalla ƙara a firgize muktar ya ce menene wuyo wani abu ne ya janye min kafa Wai shi ya haska ya haska sannan ya saka hannuwa ya jawo kafar tare da faɗin dama ka kike da tsoro sahara ce fa ba wani abu ba takalmin shi ya cire ya miƙa mata sannan ya ce juyo bayan ki ki goya shi kin ji ko saboda sanyin dare wahala ne wahala ne ya zubu mata ta saka hannuwanta ta hawayen wahala ne ya zubu mata ta saka hannuwanta ta share sanan ta goya Ahmad muryar mukta ta ya ce mu je ko duk da ba ta ganin fuskan shi juyawa ta yi ta kalle shi cikin muryar kuka ta ce ina za ni alhalin ma bana ganin gabana wai ina ne ina ne gidan ni fa na gaji ummi karke ta da min hankali mana ina ce na gaya miki akwai tafiya da kafa kamun nan cikin kuka ta ce haba muktar banda tafiyan da muka yi a mota kuma a ce wai sai na yi ta kafa ni gaskiya mu nemi guri mu kwana in ya so in na huta sai mu wuce wai shi saka ya haska fuskanta ganin hawa ya face face sa hankalin shi ya ƙara tashi kuka kike ummi to to na ji bari in shimfiɗa miki zanin ki ki kwanta in ya so da safe sai mu ƙara sako a ina zan kwanta din a nan mana kina ganin komawa koma mu cikin gari abu ne mai sauki kina ganin tafiyan da muka yi tsakankanin nan da cikin gari karamin tafiya ce cikin kuka ta ce ni dai wallahi ba zan iya kwanciya a nan ba to ki daure mu je idan muka sa sai ki huta gaba ɗaya haka ummi ta daure ta yi ta tafiya hannunta cikin nan muktar ba ka jin komai sai kukan tsuntsaye da irin abubuwa dai wanda ba za a rasa ba irin alamar tsakiyar dare burin ta kawai ta ji ya ce mun zo amma shiru kake ji illa tambayinta da yake ummi in goya ki ne cikin kuka take cewa a'a a hankali garin ya fara haske sai a lokacin ta kula a dajin Allah suke gaba kiɗe gaba da gida babu gida gaba da baya ba gida ba ga ganin komai ma sai tarin bishiyoyi masu dogon zango siririyar hanya ce a tsakiya daga ita sai muktar suka cika suka cika hanyar bata gama alamar an kusa makawa ba don ma do Dogon hanya ne mai tafiya mai tsayi kai babbar magana ni ba zan dakata a nan fa na rantse wannan labarin ina gani ma sai na je na saka takalmi in ba haka ba to akwai matsala duka duka a nan wurin zan dakata waɗanda suka ɗauki nauyin labarin nan kamar yadda na sanar da ku memba ne na mu da masoyanmu waɗanda sun fito daga wurare daban-daban kamar yadda na sanar da ku a yanzu zan fara kira muku waɗanda suka ɗauki nauyin labarin nan ɗaya bayan ɗaya kamun nan mu tafi asalin cikin labarin wato inda kamar yadda na faɗa muku a cikin labarin za ku ji su kai tsaye akwai maman Khadija Kano daga cikin waɗanda suka ɗauki nauyin labarin akwai kuma Zulaihat Shu'aibu ita kuma Sokoto Gwadabawa Local Government sannan akwai Aisha Muhammad Sani ita ma daga Sokoto kuma a Gwadabawa din take akwai Hawa'u Muhammad a Saudiya sannan akwai Harira Isa a Edo State Benin kenan akwai Aisha Abubakar Oyo State wato Ibadan akwai maman Ansar Niger State Kwantagora amma sannan akwai Hajara Benwai sannan akwai Maryam Abuja ita ce sannan kuma akwai Fati Umar Kotono ba a Najeriya take ba Kotono. Waɗannan mutane guda goma sun ne suka ɗauki nauyin littattafan guda biyu kamar yadda na sanar da ku. Saboda haka a cikin labarin za ku ji yadda abubuwan za su kasance ni dai abin da ya sa kuka ji na tsaya nan ba komai ba ne na gani ma ba na fara gane me nake faɗa. Eh, shi yasa kawai na zaɓi na dakata sai mu haɗa littafi na gaba don cin yadda za ta kasance wanda tare suke kar ku ba ma kanku wahala ko kuma ku ji ba irin irin ba hakan nan ba kawai dai zan ɗan huta ne kaɗan sai in ɗaura daga inda na tsaya